Sakataren gwamnatin kasar Bos Mustapha ne ya sanar da haka sakamakon ganin yadda cutar ke sake dawowa a kasashen da suka yi nasarar dakile ta abin da ya sa hukumar lafiya ta duniya ke daɗa gargaɗin jama'a akan bin matakan kariya. Kazalika hukumar takaita yaɗuwar cututtuka ta kasar NCDC ta ayyana cewa tana aiki tare da haɗin gwiwar cibiyar nazarin lafiya ta Najeriya da takwarorin su za su gudanar da binciken faɗaɗa sanin waɗanda ke ɗauke da cutar a kasar. Kan wannan batu na zanta da tsohon shugaban hukumar ta NCDC Farfesa Abdulsalam Nasidi kasashen da suka sha gaban wannan cutar kuma suke ta kokarin su tabbatar cewa sun kada eh, illar cutar ne su ne wanda suke kara karfin masana'antun su da suke gwaji suke gwada mutane eh, su gano waye su kamu da cutar waye ba su kamu da cutar ba masana'antar lafiyar duniya wato WHO ta fannin Afirka ta ce yanzu kasashe daban-daban na Afirka kowanne suna da eh, adadin mutanen da ya kamata su gwada kowace rana domin su iya gano inda wannan cutar ta yaduwa kasashen kin Najeriya sai suka yi sai mun gwada wata dubu arba'in da bakwai a rana yanzu shine za mu iya muka yi wannan kamar wata daya wata biyu shine za mu iya mu gano amma yanzu magana da muke da ke, Allah ya wajen mutane dubu biyu dubu hudu kawai ake gwadawa a Najeriya a rana to kin ga wannan yanzu ma an ce dubu goma ne har dai har yanzu ba dai kai eh, dubu arba'in da bakwai ba a rana. A ɗaya ɓangaren kuma bayan ƙungiyar haɗaka ta ma'aikatan lafiya a Najeriya Jihesu ta dawo daga yajin aikin da ta shiga na mako guda a ranar ranar litinin din da ta gabata saboda abin da ta kira rashin biyan hakkokinta da gwamnatin kasar ta yi wannan matakin yajin aiki shine na bayan bayan na bangaren lafiya a kasar inda a yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu hamsin da bakwai akwai dai yiwuwar kungiyar ta sake dawowa yajin aiki a cewar shugaban kungiyar reshen jihar kano dr murtala isa umar ba wasu abubuwan da gwamnati za ta iya ba abubuwan da muke bukata hakkin ma bamu su ma sun da za su bamu amma har suna gaya mana ba su da don yanzu kisa abu ne na jama'a mm. mu a kungiyance da shawarar da zamu dauka sai mun kira mutane gaba daya an tattauna dalgir daga kowace kowace jiha so mambobin mu kowanne sai zo da bacin rai daga jihar su cewa su mambobi sun ce kar a tunda dai ba sa son su an sa gara kawai mu tafi yajin aikin nan tunda ba su da magana da amana da zamu iya yadda suna faɗan abu kuma ba haka bane ana ja mana rai to ne muke ta ganin mu ma kanmu addu'a muke saboda mun ji yajin aikin nan mu ma kanmu a ciki muke saboda muna da ba mu da kariya daga cututtuka muna da yan uwa muna da ƴaƴa muna da iyaye wanda za su iya samun cuta da za su nemi su je asibiti amma kuma asibiti a ba a aiki dan majalisa majalisar wakilan tarayya kuma shugaban kwamitin kiwon lafiya Dr. Yusuf Tanko Sununu ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarin ta wajen samar da mafita. Da muka shigo mun yi ta kokari muka cewa mun kawo mun hito da tsari wanda yake zai rage yawan yajin aiki a ƙasa. Duk da yake an samu nasara, yana na zauna da shi shugaban su na ƙasa mun tattauna kuma muna duban hanyar da za mu kira su nan ba da daɗewa ba mu zo mu zauna da su domin mu ƙara fahimtar juna ta gwamnati wato matsalar da ake samu a mafi yawancin lokaci shine ana sa hannu waɗanda suke wakiltar gwamnati don tattaunawa da shugabannin kwadago akan sa hannu ba tare da an yi la'akari da "Me ye gwamnati ke da shi ba take iya yi sai bayan an sa hannu sai a ga cewa yin wannan abun ya yi nauyi ga gwamnati. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.